النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقاربة وخلق البر بالشعير للبيت لا للبيت رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف باب القراب wannan babi ne da zai magana dangane da hukuncin abin da ake ina da kuɗi sai in baka ka juya sa harkar kasuwanci a samu riba bisa da cewa ina da kashi kaza cikin riba kai kuma kana da kaza idan aka samu faɗuwa ba lalle ne ka biya ni dalili ne hasaran kuɗi kai kuma kayan hasaran ladan kwada da kai an fahimta ko wannan shi ne ake kira kira daidai ke da abin da muka yi magana a kansa bayan lokacin da muke magana kan sharika da nau'ikan sharika an bai dago an karɓi wannan hadisi daga sahabin Allah ya kare da gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace salatu fihin albaraka al'amura guda uku akwai albarka a cikin su na farko albai'u ila ajalin cinikayya zuwa wani ajali an gane ko in sai wani abu a wurin ka ka bani lamuni duka da cewa lokaci kaza zan baka kudin ka na biyu wal mutarabatu mu'amala ta mutaraba ko al shi ne in baka kuɗi duka da cewa ka juya idan an samu riba tana da kaza a ciki ni mai kudi ina da kaza gwargwadon yadda muka yi yarjejeniya na uku wa saltul birri bis sha'iri da hada alkama da kuma al-sha'ir al-bur alkama kenan ash wani dangin kayan abinci ne hada su da juna lil baiti dan amfanin gida na lil ba dan sayarwa ba wannan hadisi ibnu majah ya rawaito da isnadin da'if da sanadi wanda yake da'if tabbas hadisi ne da'if malam ya sallama da kafa ce bi isnadihi nasr ibn al-qasim an abd rahim ibn dawud wa huma majhulani wanda ya cikin sanadin da akwai nasr ibn al-qasim ya karbi hadisin daga Abu Rami ibn Dawud wanda kowanne ɗaya cikin su majhuli ne wa qala ibn Hazm kullu abwab al-fiqh laha aslun min al-kitab wa sunnah hasu qira ibn Hazm az-Zahiri yace dukkan babukan fiqh kowace mas'ala da zaka samu sai ka samu tana da dalilin da cikin Qur'ani ko hadisi dukkan babuka babu kaza babu kaza zaka samu tana da asali a Qur'ani ko hadisi hasu qira in banda qira fa ma wajadna lahu aslan fihi ba yace mun bincika cikin Qur'ani gaba daya ba mu ga karara lafazin da ya fito yi nuna shar'antuwar kirabi mun bincika cikin hadisi ba mu ga lafazi karara da ya fito yi nuna shar'antuwar kirab ba abin da yake nufi lafazin wannan ya fito alkira ko dukkan abin da aka sa shi daga gare shi da fi'li ma fi yuqarib mubari'i babu inda aka samu wannan ko cikin qur'ani ko cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce walakinahu ijma'un sahihun yace amma ijma'i ne na malamai kuma sahihin ijma'i والذي يقطع به أنه كان في أثر يقطع به أنه كان في أثر النبي صلى الله عليه وسلم hankali zai iya yankewa da shi bisa ga tabbaci lalle an yi kira a lokacin annabi ba a faɗe ta bane cikin hadisi an yi a aikace manzon Allah ya tabbatar da shi lalle akwai ayyukan sahabbai da maganganun su da ke nuna iradu ya gudana cikin ma'amalolin su duk da cewa annabi bai furta abin da bakin sa ba ina ba da mu ce ni وعن حكيم بن هزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقاربة ان لا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مثيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد منك مالي رواه الدار قطني ورجاله ثقة ورجاله ثقة وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما وهو موقوف صحيح وأن حديثي وأن الرواية أنكر كونه لدى حكيم ibn hizam Allah shi kare da a gare shi shi hakim ibn hizam sahabi ne cikin sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam annahu kana yastaridu ala ujli ya kasance yakan sarkanta wa mutum a idza afahu da in ya ba bashi dukiya wato shi da dukiya da yawa baya kasuwanci sai da wani ne gari irin kasuwanci sai da kuɗi masu yawa sai ya baka duk da cewa ka je ka yi cinikayya da shi abin da ka samu riba ina da kashi biyu kuma uku kana da kashi daya ko kana da rabi ina da rabi dama irin wannan yarjejeniya shari'a ba ta ba ta iyakar je cewa ga abin da mai kuɗi zai dauka ga abin da mai gudanar da zanen zai dauka ba duk abin da kuka yarda da juna da shi ya halatta abinda da ake bukata a samu tarazi tsakanin ku yanzu juna ga naira dubu ɗari na ka je gudanar da harkokin kasuwanci bisa da cewa zan za a rinka lissafi tun lokaci kaza ko kuma duk tafiya da zaka yi ka je ka dawo tun za ka rinka zuwa wuri kaza ne kana sayo kaya idan ka je ka sayo ka sayar sai a lissafa a zama riban da aka samu yana samu riba sai a kasa ta kashe uku ni kashe biyu mai kuɗi kai kashe daya ko ni rabi kai rabi idan an samu faduwa na yi hasarar dukiya ta zan ce ka bani ka biya ni haka ta da ta da ba kai kuma kai hasara baka samu ko ba ina fata an fahimta to sai ya kasance hakim bin hizam yakan biya mutane kuɗi dan a gudanar masa da jarinsa a gudanar masa da kasuwanci to amma sai ya baka sharafi annahu kana yastanta ala rajuli idza ataahu malan yakan tsumi sharadi ga dukkan mutumin da ya bai wa dukiya mukarabatan dan yin mu'amala ta qirat sai sai da shi Allah taj'ala mali fi kabrin ratba karka yadda ka sanya dukiyata a cikin dukkan wata hanta mai damshi wannan sayan zance ne abin da yake nufi da shi kar ka yarda ka yi cinikayyar dabbobi da kuɗi na ba akwai garari ta iya sai ya ta hungari a waye ta mutu kaga na yi hasara to ban yadda ba duk cinikayyar da za ka yi ka je ka yi amma ban da cinikin dabbobi kun gane ko na farko kenan wala ta hagilahu fi baharin ban yadda ba ka yi cinikayya da kuɗi na a dukkan wurin da zan tsallake kogi kar ka je ka tsallake kogi ka zo kaya ko hayo kwale-kwale an zama ruwa za a yaro ya kifa cikin teku in yi hasaran dukiyata wala tanzila bihi fi batnin masilin kar yadda kaya da zango a wurin da yake magudanar ruwa ne ko rama lagi ta wajen dan kawai dai an yi ambaliya tana zaune a wajen ruwa ya zo dauke mun dukiyarka fa in fa'alta shay'an min zalik idan ka kuskura ka aikata daya cikin abin da na faɗa faqad banunta mali sai ta so ka biya ni kudi na ina ba ta fahimta wato kenan a cikin harkar kirari ana ne ana sanya sharri kana dama ka sanya sharri duk sharri da mutukar ba haramun bane ba bai gina akan san halatta haram ba ko haram da halal ba to ya tun da almuslimuna ala karanta a shekaran jiya ala illa fatan harrama halalan aw a Allah haraman wannan ne kawai bai halatta ba kana da dama ka kuni karfi ce to liga kuɗi na zan baka naira dubu dari ko naira dubu dari ka je ka gudanar da kasuwanci da su amma kar ka sai kaza kar ka sai kaza kar ka sai kaza da kaza da kaza ina ga ana yawan fara ciki ta haka ni ban yi duka sai wannan ban da wannan duk sauran abubuwa ka saya to cikin abin nan da yake kar ka saya idan ka je ka saya kuma ka samu zaba yanzu kai ne ka hasara sai ka biya su kuɗin sa amma cikin abin da ya bada izini za a iya koya sai ka je ka koya sai aka samu babu shi ma zai dauki hasara kamar aka dauki hasara an gane ku wannan hadisi rawahu ad-darqutni imam ad-darqutni ya ruwaito wa rijaluhu thiqatun mazajin da suke cikin sa amintattu ne malam ya zuni lamba yace rawahu al-bayhaqi aidan imamu al kuma ya ruwaito hadisi wa qawl al-hafiz ibn hajar isnaduhu hafiz ibn hajar yace isnaduhu qawi wa fil mudarabati athan kathira abinda da ma ake nufi da karar shine mudaraba شركة المضاربة كما شيء وفي مضاربه أتكلم هركة المضاربة آثار كثيرة أنت يعني متصورة مضاربة فقد تشوف تسمية القرآن تدلل يا إذا تقول تبسي ابن هذا المحبين لك يتشوى كراس باب تسمية القرآن أما كنت قال لم يكن تقول بالكراس فمضاربة بالإيد فألفة المضاربة يا تسمية القرآن بيك وآخرون يضربون في الأرض يضربون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله يضربون في الأرض الضرب في الأرض a cikin lafazin qur'ani yana nufin as-safar litijarati yin tafiya dan ne dan kasuwanci sabanin ad-darbu alal ardi to zan to babu tawawa kenan safar ka sabon tawawa amma darbu fil ardi huwa as-safar litijarati وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ضربتم في الأرض بمعنى to كده yake wa وكل مضاربة asarun كثيرة dangane da hukuncin halartuwar mubaraba akwai asar da dama ruwayoyi da dama an sahaba daga sahabbai zikra zaka zikra fi talqis minha a cikin lafazin a cikin talqis hadith a ambata da dama daga cikin su عن علي أن تقول لك علي وابن مسعود أن تقول لك عبد الله بن مسعود وابن عباس أن تقول لك عبد الله بن عباس رضي الله عنه دو كان سوانا دواري كنت تبكت لك وان في نفكي من غليلة أبي معاملة المباربة وسيني معاملة التراب وفي أبين دعون من كينونا من كينون حلق المعاملة وقال مالك في الموطا إمام مالك ابن علي إمام دار الهجرة يا فتاة كل الكتاب يسمى عن الألاء بن عبد الرحمن بن يعقوب an karɓo zance daga ala ibn abdurrahman ibn yaqub an abihi shi kuma daga babansa an jaddihi shi kuma daga kakansa annahu lalle shi kakan ala ibn abdurrahman ibn yaqub amila ma fi malil usman ya taɓa yin aiki karkashin wata dukiya ta usman dan affan ala anna ribha bainahuma bisa ga cewa za su raba ribar da aka samu a tsakanin su daidai wa daida wa huwa mawqufun sahihun wannan hadisi ne mawquf kuma sahihi ma'ana ya inganta cewa lalle Usman dan Affan ya kulla irin wannan mu'amala da sauran wadansu mutane a zamanin su sauran cikin sa ne ko tabi'ai an gane ko to a takaice dai abin da dama ke nufi da kirar kenan shi wannan yana da korowa ta fuskar kasuwanci wannan ko yana da kuɗi shi wannan kuɗin zai bayar shi kuma can ya je karɓi kuɗin ya je harka da su da abin da aka samu zo su raba riba gwargwadon da suka yi ne a farko to a irin wannan idan mutum na da sharta sai ya faɗa an gane ku babu laifin ka jin da ya tarasa cewa da kaza da kaza da kaza kar a ce kaza ko ai kaza ko ai kaza ko ai kaza kuma lalle ku iyakance lokacin da za ku rinka yin lissafi a irin wannan yanayin kila zan to fatansa sa zai rinka zuwa Kotono ya sayo kaya ya dawo ko ya je Lagos ko Aba ya sayo kaya ya dawo sai ka ce to duk lokacin da ya tafiya ya dawo in ya sayar da abin da ya sayar kafin ya tafi ya zo a lissafa a gani nawa aka samu riba kaza ne naka kaza ne naki sannan sake tafiya idan an je an dawo haka kaza ne naka kaza ne naki ko kuma ka bar masa kila a nan garin zai je bude kanti ya sai ka ce duk kenan duk wata da zamanin ka lissafi duk bayan wata shida sai a zauna sai mu yi lissafi a ga me ya shigo me ya fita me ne kuɗin da ke hannu wata kaddara ke ajiye idan hada gaba ɗaya nawa kenan me ya karu kan jari wannan shine riba to cikin riba nan kashi kaza na ne kashi kaza na wani ko da baka dauki nasa gaba ɗaya ba shi ma ko da bai dauki nasa gaba ɗaya ba in kuka rubuta a rubuta aka sake ajiyewa aka ci gaba bayan masa shi da sake lissafi ya halatta amma a yi ta tafiya a yi ta tafiya a yi ta tafiya sai daga baya zuwa lissafi ta ta sai rigima ta faru amma idan aka kance lokacin lissafi za a rika samun sauƙin lamurra ko ta uku uku ko hudu ko biyar biyar ko shida shida gwargwadon yadda ko ba za ku iya kuma gwargwadon yadda harkar kasuwancin take don kasuwancin yana canjawa daga wannan haja zuwa wannan haja irin wannan akwai albarka a ciki idan mutane za su sanya khilafi cikin su shi wanda ya bayar da kuɗin da wanda yake juyawa to amma inda al'amuran suke rike sai muna san rai amma shi wanda aka bai kuɗin a hannu sai rika ganin ya mutum yana kwanta a gida ne nake juyawa ya manta da cewa da ba ka wannan ba da yanzu ka fito da su ba ka da kima da za ka je kasuwar a kalle ka to amma da yaji an fara samu riba sai da cewa to ai aikin ma na wani ai da garan ma ta wuce ni na san ko customer shi ne san ko ba dan me to da nan kowa yake fara da ga mutum ya rinka yin su kana fane to kawai Allah ya kyale ka da baraka ka ka yi kai shekara 20 kana ka kula ko ba ka din wannan wani ko kuma shi wanda ba da kudin lokaci irin wannan ya kama shi ya rinka gwaran ta mutum ko na makamancin haka duk dai da mai gudanarwar da mai wanda wanda zai wannan kowa idan ya sa Allah a cikin al'amarinka aka fuskanci Allah ta sai da Allah ya sanya albarka cikin harkokin mutane Mu'amalolinmu mu suna buƙatar gyara sosai da sosai don a harkar kasuwancin mu za a ga kurkura kure masu tsarin yawa haka a fuskar mu'amala a ce kana da mota ka kirawo driver ya zo tuka maka za ka nan gurin ma akwai ha'inci mai tarin yawa haka dukan kowane irin aiki to ba komai ba wannan ba ba ma alaƙar da waɗannan al'amurra da addini kowa san kansa yake shi ne dukiyar san kansa yake baya san wancan ya karu shi kuma wancan shi ma san kansa yake baya san ya baya san mai dukiyar ya karu Allah take babul musaqati wal ijara babi na gaba babi ne da zai hukunci da zai magana dangane da hukuncin al musaqati wal ijarati al amra guda biyu abu na farko al musaqa abinda ake kira al musaqa ina da gona ba ni da sha'awar shukawa kai kuma kana da irin shuka kana son ka yi noma ba ka da gona sai in ce zo ka shuka gona ta zo ka noma gona ta wannan shekara bisa da cewa abinda aka samu a cikin gonar kana da kaza ina da kaza idan an samu amfanin gona kai da kaje kai noma kai komai kana da biyu bisa uku ni mai gona ina da daya ko mu raba gida biyar kana da uku ina da biyu duk inda kuka yarjejeniya a kai ya halatta wannan shi ne almutaka daidai yake da al a kun bai sanin da kyau wannan ya halatta ku yi haka kai kana da kowa baka da halin nomawa ko baka da sha'awar noma ko baka da abin da zaka noma shi ko wancan yana da abin da zai noma yana sha'awar noma ko baya da tafar noma ko kuma ku yi wannan yarjejeniya da zai noma a irin wannan yanayi kai kuma wannan kawai zaka bar ya shi zai je ya kawo zai zai shuka irin abin da yake so kai dai idan an gama za cikin kaza shine naka idan kuma aka yi sun sa'a wannan shekara an yi fari ba a samu amfanin gona ba ko an samu amfanin gona kwari sun cinye ko kwari sun cinye ko irin fulani ne da rahoto sun yi ku barna sun duk kun yi hasara ko duk kenan ba wanda zai ce wani ya biya dan kuna fatan kun fahimta wannan ne al-musaqa sai kuma al-ijara al-ijara ne dukkan wani aiki na kwadago da za ka kai wato wato sayan amfanin dan adam ka sai amfanin shi ka ba shi kuɗi shi ya ba ka mai amfani amfani ka kake bukata misali kamar tela ka ba shi kuɗi shi ya maka amfani wajen tanka maka tufafi ko dukkan wani aiki na lebaranci ko dukkan wani aiki na kwada da za ka kulla kai da mutum daya ko kai da wani kamfani ko kai da wata cibiya ta gwamnati ko wani cibiya mai zaman kanta wannan shi ne ake kira idara kwadago عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع متفق عليه wani hadisi an karɓo daga Abdullahi da Umar Allah su kare ta gare su shi da mahaifinsa anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzon Allah su ya da mutun Allah tabbata gare shi amala ahla khaybar ya mu'amalanci mutanen khaibar khaibar din nan da ne da ke arewacin madina kan hanyar sham yahudawa ne aka ci su da yaki su mutanen khaibar a wancan lokaci sai manzon Allah ya mu'amalance su cewa duk da an ci su da yaki yanzu da su abin da suka mallaka duk ba za mallakar su ba to amma idan su haɓe in karɓi waɗannan manyan gonaki na garin kaibar ba su saba da irin wannan noman da ake a kaibar ba yin to da za su yi amfana da su ba sai mu zana sai mutanen sabar su tsaya a nan sabar su rike gonakin su noma sai ya mu'amalance su bi shatari ma ya kuru cewa su noma gonakin amma da sarakin su bayar da rabin abin da ke fitowa min ha cikin gonakin min samarin na yayin itace in ku duka wani dangin kayan shuka gonan alkama ku je ku noma idan an zo da kaka amfanin gonar ku ɗauki rabi ku bai wa annabi rabi sallallahu alaihi wasallam gonar da bine ku noma idan an zo kan da gini yayi ku ɗauki rabin abin da kuka noma ku bai gwamnatin musulunci rabi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalanci mutanen Khaibar wato karkashin wannan hadisi kamar malam yana kawo mana hukuncin halacci mai almusaka kila nan wurin kace gonakin nasu ne yaya za a ce kuma su ba da rabi ba gonakin sun riga sun zama na musulunci tunda an ci su da yaki sun zama na kenan ko yanzu gonakin mallakar annabi sallallahu alaihi wasallam idan kayan ganima a hannun manzon Allah yake shi zai raba irin yadda Allah ya tsara masa wanda suka je yaki ba su cewa sai abin da manzon Allah ya ce da haka ma lokacin da suka rinka rigima wanda yace takobi kaza na wanda wanda yace takobi kaza sai manzon sai Allah ya ce yas'alunaka anil anfal qul al anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainakum wa atiqu Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin ma'ana suna tambayar ka dangane da al'amfal dukiyoyin da aka samu na ganima ko ne ka ce da su al'amfal lillahi war rasul ai gaba ɗaya dukiyar ganima mallakar Allah ce mallakar manzon Allah ne ma'ana Allah da manzansa ne kadai ke da ta cewa kan cewa me za a raba wa za a ba kuma kaso nawa za a ba shi to tun da an riga an da yaki an riba ke su an riba ce gonakin su manzo Allah ya karban kin nan musulmai da yake ba wata fa'ida tsakanin Khaibar da Madina wajen kilomita 170 yau da a irin wannan tafiya ta da mutum zai dace je yau noma a saboda dawo madina zuwa kwana sannan in ma sun je yanayin gonakin madina sun sha bamban da na khaibar kila ba su iya irin noman da ake a kan wani salon noma ne daban a kan wanda bai saba da yanayin kasa irin na madina ba sai manzo Allah ya ga yana daga cikin maslaha ku zo ku rowa gonakin nan yaku yahudawa idan kun noma kowace gona za a dauki rabin abinda kuka noma ku a ba ku ko kuma ku bayar da irin kuma musulunci duk shekara haka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi sai ya tura musu da mutum idan kaka yayi a zuwa auna a ga komai da komai ai khar kan amfanin gonar nan wani lokacin an girbe sai a karba haka manzon Allah ya kai har yau duniya mutanen a kan haka take wani hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rubuto a sai yanzu misali idan kana da gonaki kai ko baka da arzikin da zaka yi noma ko baka da jarin da zaka yi noma ko yara marayu an bar musu gonaki ba za su iya nomawa ba sai aka samu wani zai noma sai a wannan yarjejeniyar da shi je ka noma wannan gona ya kai sarkin noma abinda aka samu na amfanin gona kaza na marayu ka kaza naka wannan shine maslaha to amma galibi mutane ba sa san wannan maslaha sun fi son su yi zalunci to sai Allah ya sanya albarka cikin harkar noma cikin harkar kasuwanci wallahi in za mu yi adalci a cikin harkar kasuwa a cikin harkar ijara a cikin harkar noma mu da muke wannan yanki ba karamin albarka Allah ya wannan yanki na arewa ba ba irin kasar da babu a yankin arewa akwai fato akwai laka akwai dizal akwai wurin masara akwai wurin shinkafa akwai na alkama akwai in za ka noma har inda za ka noma inabi akwai a cikin arewacin kasar nan amma yana nan dajin Allah ba a rayar da shi saboda ya riga an saba masu kuɗi in sun saci kuɗi sai su kai bankuna sai su zauna a rinka ba su interest na banki su rayu a kansa ko su ɗauka su kai kasar waje a rinka ba su da dala su rayu a kai ba za su iya rayar da kasa ba sai da kasar noma wawa kekiya amma babu wanda yake amfana da ita ka ɗauki mota tun daga fatasko ka tafi ka kama hanya kai arewa har zuwa guru har zuwa haɗeja wajen kilomita ɗari biyu za ka kasar noma mai ban mamaki za ka tausayi mai ban mamaki musamman tsakanin gaisuwa da wato guru wuri mai dausayi wuri mai kasa haka tsakanin gurdin da haɗe da wajen su kiri kasa da su ina ne wurin na noma ga sunan gurin amma gwamnati ba ta amfana da su manyan masu arziki ba ta iya amfana da su karshe sai kawai kana tafiya sai daga wani kayan da an nuna cewa bankin duniya suna da wani project a cikin nan gurin sai zai nuna muku wani abu daban kuma daga karshe ku harbe sun da hadar karkashin kasa suna fitar da ma'adanai a kasa suna kaiwa kasashen su shi ke nan gabanin da suna haka idan ka zo ka shigo musamman idan ka kuma ka dauki misali tun daga tudun wajen dan kade idan ka kawo hanyar Jos zuwa daga Kano zuwa Jos ka tun daga tudun wajen dan kade ka tafi har ka zo samu naka har ka zo jingir ka ta samu ma ka ga irin masar da ake noma a wajen ba irin noman da ba za a wajen ba haka idan ka dauka tun daga kwanan dan dora ka dauka ka tafi har zaria har ka zo ka tafi kaduna ka ta irin kasar noma a wajen da babu irin da abin da ba za a noma ba haka wurare haka nan kasar biyu haka nan eh, eh, cikin gwamnati haka ciki ina ko ina ku ga kuma masu tarin yawa amma ba a amfana da su ba a amfana da su tun kafin kasar nan ta samu kwaikwayo arewa ce ta rike najeriya a matsayin ta na najeriya da me da gyada da auduga kadai gyada auduga da shi aka rike najeriya aka duk wannan manyan gadojin da ke lagos kafin ma a san za a samu fetur ma'ana tun kafin ma a san za a haifi ya sabulu balbala take da karinta su amma saboda ba ma amfana da abin haka kasar take da albarkatu masu tarin yawa ba fetur ba banda suna sinadari sinadari na tattalin arzikin kafa a kasan nan wanda za a yi amfana da su suna da yawa to wannan shine amfani shari'a musulunci inda gwamnatin na arewa za su farko da shari'a malamai su musu fashin bakin irin waɗannan hadisan da tarihin rayuwar su sahabbai da irin yadda suka tafi suka turo da ya suka kawo wa duniya sauyi cikin shekaru ashirin da kaɗan yadda suka kawo wa duniya wani juyin juyi hali kowa ya ji sa'ida saboda in ka riga ka gina zukatan mutane to ka riga ka gina gangan jikinsu amma in ka gina gangan jiki zukata suna rushe ka riga ka rusa bil adam gaba daya babu abin da zai gina zuciyar dan adam kuma sai imani da hakikanin sanin Allah ya san sa shi dan adam ne duk irin ci gaban sa bai isa bai wa Allah tawaye bai isa bai wa Allah juyin mulki wajen gudanar da duniya Allah yana nan a matsayinsa da shi ne rabbu al-mutasarrifu fil kauni ala hasabi iradatihi wa mashi'atihi wanda yake da ta cewa cikin abin da ke faruwa cikin sammai ko ƙasa gwargwadon yadda ya so duk abin da ya baka na kwakwalwa ka yi kwamfuta ka hau kumbo ka je duniyar wata ka yi menene ka yi menene yana nan cikin lokaci kaɗan idan Allah ta dama sai ya harge ba maka lissafi ruwan sama kawai sai ne sai ka rufe da wata kwamfuta da zaka rubuta wani kumbo zai iya kare maka shi ambaliyar ruwa kawai ko ya jarrabe ka da gobarar daji ka rufe ya zaka ka kashe ta ko a jarrabi mutane da girgizar kasa a rasa yadda za a yi ko a jarrabi mutane da duwatsu masu aman mata irin da dutsen oso a kasar japan yanzu yake ta yi duk ci gaban japan ta rufe da za ta dakatar da shi to wannan dan ubangiji ya nuna mutane shi shi ne rabbu kai kuma dan adam kai ne marbu ba yadda ka iya to idan mutane suka san wannan sai su kaskantar da kai gare shi sai su bi dokokinsa da shari'arsa sai su zauna lafiya tsakaninsu da shi idan suka ce yanki sai ban ya kyale sai sun yi sama sai za mai mata ta kashe su kafin kimtawa da bismillah sai ka zama labari abin tattaunawa a kai bayan da ya kake cewa mu ne za mu yi kaza mu kai kaza sai a wani gari ka zama nisiyan mantiya na haka dole sai mun koma fashin bakin ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da aiwatar da su cikin ayyukan mu ne da gobe kafin mu samu rayuwa mai tsada wane ne a Najeriya yake jin dadi yanzu a faɗa mana shi mai mulki ko mai kuɗi duk kudin ka ne a Najeriya baka isa ba ka zuke wutar lantarki ka ji daɗin ta na tsawon awa goma sha biyu duk kudin ka duk sarautar ka duk mulkin gargajiyar ka duk rawanin ka duk waɗansu anine da kake da su na da ko ne yanzu a kafaɗar ka baka isa wannan ba ka zuke wutar lantarki awa goma sha biyu baka isa ba karshe ka ce to ina da generator automatic one to ba diesel ina da kaza ba kaza karshe kana da generator kana da kaza kana da kaza ba kai saba ka yi tafiya kilomita hamsin daga cikin garin bauchi zuwa ƙauyen ka ka inda zaka je ka da zumunci face sai kana jin dardar hanya za a iya tare ka maka fashi to ina kwanciyar hankali ke a cikin wannan da ma ka bi Allah in kana son kwanciyar hankali jini sai ka shiga cikin kabari ka samu ana maka bishara da gidan aljanna amma haka nan gurin zaka zo ka sa wahala ne baka jira dan wutar lantarki ba baka jira dan telefon ba baka jira dan fax ba hankalinka bai kwanta ba kai gida dole sai ka kasuwar katanga sai ka sanya wayoyin lantarki sai ka sanya karnuka wato suke da zan ma hadda macizai cike gadi duk da haka kuma baka iya barci sai in an ce as-salatu khairu minan nawmi ka san gari ya waye kenan shine zaka fara barci daga nan gurin har karfe 11 rana amma cikin rabuwar daren baka yi suka yi bacci ba to ya kwanta hankali wallahi ba za mu ji daɗin zama wurin da Allah matukar ba Allah kuka bi da dokokinsu ba duk abin da muke tsammani shine ne daɗin ranmu sai Allah mai da shi shi ne mu wato Allah na dankan dan adam ne abin da ka fi so to sai Allah ya danke ka da shi ya zame maka shine dalilin shan wahalarka ba mulki ka fi so ba sai Allah a maimakon idan ka samu ya zama sa'ida sai mai da shi dalilin shan wahalarka har annabawa Allah ya jarrabe su da irin wannan dangin nuna ne rabbu wanda duk ba kuma rubub ne da annabi yaqub ya so sa yusuf me ya faru sai Allah ya jarrabe shi da wannan abin da yake so din ya sha wahala tsawon shekaru ya kasa jin daɗin zama da shekaru har sai lokacin da Allah ya yanke al'amarin annabi mafi Allah wasu wannan ibtilayin balantana kai Allah wa fi riwayatin lahuma ya zo cikin wata riwayan ta Imam Bukhari da Muslim fa sa'aluhu an yuqirrahu biha ala an yakfuhu amalaha wa lahum nisfu tamri fa sa'aluhu sai yahudawa suka roki annabi an yuqirrahu biha ya tabbatar da gonakin nan a hannunsu su ala an yakfuhu amalaha bisa ga cewa su za su isar maka aiwatar da gonar a aikace ta a nome ولهم نصف التمر سنة دا رجل أبن أكا نوما نبينه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ذا الله تعالى من الله ثبت بريك يتي دسو نقركم بها على ذلك ما جينا ذا متبتر دكو أكا حقا غربنا يد مكسو معنى أقول كي قرمو بإياكا تبا كجيكو يتنو موازو فقدر يد مكسو لأنه بدمر بلا ما سوى فارفا متيك يا إساكتنا to da wannan ne waɗansu suke cewa a sai harka ta musaka in ba da gona ta ka noma bisa ga cewa amfanin gonar mu raba wannan harka kana da dama ka bayar da ita ba tare da iyakance lokaci ba lokacin da duk ga dama kuma sai ka yanke mu'amala to sai dai anan malamai suka ce in za ka yanke mu'amalar za ka yanke ta ne bayan kaka ya yi an wannan amfanin kafin a sauke shukawa amma idan ka bari har aka shuka sannan ka ce za ka yanke ma'amala to ya zaka ka kenan da shi kenan bai akwai wani nau'i na zalunta ba ko nau'i na zalunta ko dai ka bari ko ba a buɗe daga nan har illa wasu Allah ni dai ba wani shekara ka bani kaza ya halatta ko ka ce ka zo ma wannan shekara shekara mai zuwa ko mu sake yin magana in na zama nawa da kai na ko in na zama nawa ban sake ba maka ya halatta ko ku shekara biyu ya halatta ko uku ya halatta ina faɗa mun fahimta manzo Allah biha ala zalika ma ina faqarru biha sai suka tabbata da noma wannan gonaki a haka suka yi har annabi ya bar duniya abubakar ya zo shekara biyu ya bar duniya duk haka abinda duk suka noma rabin su za a kawo wa gwamnatin musulunci a kawo wa amir dan a rabawa talakawa ko a sayar da wannan amfanin gona a amfani da shi wajen jihadin musulunci wajen sayan makamai dan kai farmaki dan kare mutuncin kasa haka gwamnatin musulunci ke bai idan kusan kudaden shiga ta kasa babar wadan abin da ya amfane ka ko harkar ilimi ko kiwon lafiya ko tsaron kasa haka suka ci gaba fakar rubiha suka tabbata wajen aikata wannan gonaki suna ba da rabin abin da suka noma hatta ajlahu umar radiyallahu anhu har yanzu lokacin da umar ya kore su daga kaiwar din gaba daya lokacin da suka wani rashin mutunci umar dan khattab ya ce to ku tafi daga kasar an kore kasar dama an riga an ji da yake ta musulunci ce haka ko can zuwa kasar sham gaba ɗaya sai da suka fita daga wannan tsibirin da larabawa can kasar sham wajen inda labanin da wasu ce suke sha'af da su aka wasa su ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم wa lahum samariha ya zo cikin sahihi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dafa ila yahuda saibar ya mika wa yahudawan saibar nakhla saibar duk itacen da bile da ke saibar ya mika musu su wa ardaha da gonakin saibar ɗin ala an ya tamiluha a bisa da cewa su rayar da waɗannan gonaki min amwalihim daga dukiyoyinsu wa lahum shataru samariha su ɗauki rabin amfanin gonar rabi kuma su baiwa wato gwamnatin musulunci wato kenan kaga filin gonar zaka bai biya mutum shi kuma ya zuba mai shi ne zai yi sassabe shi ne zai kawo a irin shuka sai shuka da komai da komai kai ba komai filin kawai ka bashi wa alaikum salam yana iya ba da hayan gona yana iya bayar da hayan gona ko ga bayar ba bayanan su zai zo nan gaba ɗaya ɗan hakuri kaɗan gila za ka gaishe cikin hadisi yayi lamba a kasa yace qala al-majd ibn taymiya fil muntaqa al-majd ibn taymiya wato kakan ibn taymiya ya faɗa cikin littafin sa muntaqa wa zahiru hadha anna al-badra minhum zahirin wannan zance da ke cikin wannan hadisi za mu ga ce irin amfanin da gojin sauki al-bazr shine iri an al-bazr minhum irin nasu ne wa anna tasmiyatu nasib al-amili yughni an tasmiyati nasib rabb al-mal kuma in an ambaci rabon wanda zai noma wannan gona ba sai an ambaci rabon mai gonar ba kasan sauran da ya rage na waye na mai gonar tun da ya ce wa lahum shataru suna da rabin abin da suka noma to rabin na waye wannan gonar ke haka idan ka zo zuwa mutum gonar da zuka ce ka noma amfanin da za ka noma rabin naka ne wasu rabin ya zama nawa ko ba a faɗa wani mai gona ne ba wai sai an faɗe shi ba ويكون الباقي له في lahu sai لم sauran عليك وعن هنزلة بن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المازيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به وما حديث أنكر karɓo su daga ابن ibn الله Allah shi قال يتي إيه، سألت رافع بن خديج na tambayi rafi ibn khadid an kira al-ard bil zahab wal fidda dangane da hayar gona ta hanyar zinari da azurfa ko abin da yake madadin su in ga gonarka in ce ina son ka bani eka kaza ko gonarka ta kaza bisa da kuɗi kaza in noma in baka kuɗi kaza aka tambaye rafi ibn khadid me hukuncin haka a bayar da hayar gona a maimakon a bada amfanin sai a ba mai gonar al-zahab wal fidda zinari da azurfa fa qala la ba'a bihi yace babu laifi babu laifi innama kana an-nasu yu'aziruna ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutane sun kasance a lokacin manzon Allah suna bayar da hayar gona alal bisa da cewa kai wanda ka karɓi hayar za ka ɗauki almaziyanat almaziyanat shine dukkan abin da ya fito wanda yake gabar ruwa an wa aqbalil jadawil kuma za ka karbi dukkan mashigar jadawil jadawil ko ilmin jadawil jadawil shine idan inda ake noman rani za ku gani na manta shi ne da wasa eh, idan aka zubo ruwa daga can teku ko kuma daga inda inji ya kone ruwa ba ana masa hanya da yake bi ba wanda yake rarraba shi cikin gonaki wannan da ɗaya shine jadawil jansin ya zama jadawil ne ba ni ku da wasa magudana ne na haka na faɗa amma dina sai da suna na huta sunan ne eh? ko ma a wannan ne goma ko ma ai kuma kamun kifi ce ko ma a kwami wurin da ake zuba ruwa kenan inda ake ta doki eh wannan sunan shi na taɓa ne ba ba ba ba ba tangali wallahi duk abin da kuka dama ku samu kun dai gane ma'anar sa ko dai gane sa wasu ke yace mutane sun kasance yu'ajiruna ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam suna bayar da haya ne lokacin manzon Allah alal maziyanat bisa da maziyanat shine yasa nan ba da gasa ko hiya masailul biya shine makwararar ruwa wa kila ma yanbutu hawla sawaqi wadan kuka ce shine abin da yake fitowa dab da inda injin ban ruwa din yake as-sawaqi dan ilmi saqiya saqiya kuma shine abin da ake ban ruwa da ke da wanda kuke ban ruwan lambu inda ba inji ke ruwa ba za ga eh, itace da ake sawa a sanya kasa da jigo to shine sakiya ba wa kai jam'in ta kenan to ban da shi yanzu ko da inji da za a sa inda ke ba da ruwa zai dauki ma'anan ba da ruwa ya zama mai sakiya ke to irin abin da yake nan kaga ya fi samun ruwa da wuri ko mun karancin ruwa shi zai samu to sai su zo bayar da hayar gona sai su ce zan baka hayar gona amma duk abin da zai fito nan kuma da inda injin barno yake ko inda wannan fakiya take shine nawa ko kuma sauran naka ne ina ba za mu fahimta kaga wanda yake kusa da inda ruwa yake wanda da wahala ko ruwan ruwa a ce bai idan aka ruwa ruwan kafin ya ya je san inda yake nesa ba sai nan ya fara sha ba to sai ya shartanta cewa ne yake so to kuma amma wani lokaci kuma sai ya zanto tun da nan ne ruwa ke fara sauka sai ruwan ya yi wa shukar wajen yawa kuma sai take yin kyau ne san kuma zai fi kyau to wani lokacin mai gona zai farkanta wannan wani lokaci mai wanda ya kafa hayar gona shine zai farkanta wannan to haka da suke yi da juna an gane ko wa ashiya'a min zari ko su iyakance wani abu da abin da aka shuka bayan shuka ta fito sai mutum ya baka aron gona sai ko kafin ya baka sai ce amma abin da ya fito daga nan yan mutum nan wajen shi ne na wata kuma sauran naka tunda gonar ka ce ka zo ne kila ko ya san nan wajen an ga samun amfani zan bayar da kyau yace to da haka suke yi fa ya haliku haza sai zanto wannan wanda aka faidanta ya halaka wa yaslamu haza wanda yake cin gefen kuma ya tsira wa yaslamu haza wani lokacin wannan kuma ya tsira wa ya haliku haza wancan kuma ya halaka ya lalace wa lam yakul lin nasi kira'un illa haza da mutane ba su da wata hayar gona sai ta irin wannan yanayin fallilka zajar an ba haka sai manzon Allah ya hana kun gane ko wato shi wanda ya tambaya rafi ibn sabib yana ganin bai halatta ba a yi hayar gona shi kuma rafi ibn khadij ya san ya halatta ta wani bangaren bai halatta ta wani bangaren da haka da yake fala ba ta bihi babu ladi sai ya kawo kissar yanayin yadda suke wanda annabi yana dan karka dauka wannan yana wato wannan wanda mutane suke yi mutum ya ware ya ce daidai nan ne nawa can ne naka ko nan ne naka nan ne nawa irin wannan shi annabi ya ina fata kun fahimta amma wanda ba in ta wannan babu wani abin da haka yake fa lidalika zajjar anhu fa amma shay'un ma'lumun madmunun fala ba'sa bihi amma dukkan abin da yake sananne kuma wanda za a iya samun garanti akai ka noma abin da dukkan noma kaza bisa kaza na wani ko ga hayar gaba daya wato ba wani sharadi na cewa kaza na wani kaza wannan babu laifi akan sa rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن شراء الأرض ابن حجر وفيه بيان cikin wannan hadisi da makaranta an rafi ibn hadis akwai bayani karara lima ujmila dangane da abin da aka kawo shi a dunkule fil muttafaq alaihi cikin hadisin da bukhari da muslim suka rawaito min itlaqin nahyi wanda ya kunshi sakin kalma cewa an yi hani wajen wato hayar gona an gane ku an kira al-ardi wanda ya kunshi hayi dangane da bayar da hayar gona yace wancan hani da aka ce an hana ba wai an hana bane ba gaba daya an hana ne a wani lokaci wani lokaci kuma an halatta an gane ku wannan sharadin ne a kana ya sa lamba daga kasa kuma قال البخاري وقال قوس بن مسلم عن جابر ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والبدر imam al-bukhari yace kai su bin muslim ya karɓo mana gana daga abu ja'far yace ma madinati ahlu baiti a cikin madina babu wani gida inda ma'abuta hijira suke illa ya zarafuna ala sulus wa rubai fa dai suna karbar hayar gona duka da cewa za su noma su bayar da sulus na abin da suka noma ko rubai sa wa zara'a aliyun wa sa'd ibn malik wa ibn mas'ud wa umar ibn abd al-aziz wal qasim wa urwa wa alu wa alu umar wa alu ali malam ya kara bayani da cewa ali bin abi talib ya kulle yarjejeniya ta a tsakanin su da wani ya bada gona a noma bisa da cewa kashi kaza na ne kashi kaza na mai noman ne haka sa'ad an gane ko ibn malik haka ibn mas'ud haka umar ibn abdul haka al-qasim ibn muhammad haka urwa ibn zubair haka iyalan gidan abubakar sun yi wannan iyalan gidan umar sun yi wannan iyalan gidan ali sun yi haka qala wa amala an nasa ألا إن جاء عمر بالبدر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبدر فلهم كذا yace ai Umar bin Khattab ya mu'amalanci mutane wajen su noma gonakinsa yace in ja Umar bil Badr idan Umar ya kawo muku da irin shuka min indihi daga wajensa farahu shataru to lahum abin da aka noma nasu ne ko kuma masu noma rabi naku wa in ja'u bil Badr in ko sun so kawo irin shuka falahum kaza to suna da kaza suna da kaza suna da kaza su kuma da kaza abin da yake so ya nuna mana a nan gurin shi ne ya halatta hukuncin me almuzara'a ko kace almusafa wannan kenan sannan kuma ya halatta hukuncin me bayar da hayar gona kana da dama in kana da gona da ba za ka noma ba mutum ya zo ya noma bisa da cewa in ya noma rabin abin da ya shuka na kan rage kuma kana da dama a madadin haka kuma ka ce ya dauki hayar gonar taka sai ku yarjejeniya noman rani ne zai yi tsawon wata nawa ne yadda ake jin kakar abin da zai noma ya kare tsawon wannan watannin sai karɓi hayar gonar har zuwa lokacin da zai kakan wannan abin da zai ya fitar gona ta dawo hannunka bisa ga nawa bisa ga kuɗi kaza ya halatta a yi wannan ina fata an fahimta hadisan da suka zo wanda suke nuna annabi ya hana a yi hayar gona a bada hayar gona wato dukkan su malamai sun yi bayani a su cewa ya hana ne bisa ga waɗansu sharuɗa da suka saba kamar wanda muka yi bayanin sana waɗansu ƙara bayani suka ce annabi ya hana ne a farkon musulunci daidai lokacin da sahabbai suka yi hijira daga madina suka zo a suka hijira daga maka suka zo madina suna son su yi noma ba su da gonaki tun da su baki ne idan aka ce za a za su haya ba su da sana'a ma lokacin da lantana su samu kuɗin abin da su ja hayar gona sakamakon haka sun su zauna a yi asarar energy din su kenan kasa ba ta amfana da komai ba daga nan sai maza Allah to bai halatta ba ba da hayar kuɗa ku ba su su noma da aka noma ko ɗauki rabi su ɗauki rabi ko ku ɗauki kaza su ɗauki kaza to da aka yi kuɗin mutane suka hawa madina musulunci ya ci gaba duk waɗannan sahabbai suka samu nasu na kansu suke nan sai aka sake mai da hukuncin haya yana nan a yadda kenan an haramta ne saboda ne wani ɗan tsokokun lokaci waɗansu suka ce ma waɗanda aka ce haramun ne a ba su hayar gona su ne ahalus shuffa al-fuqara wal muhajirun din ne kenan fakiran da suka zo suka yi hijira yawanci ma ɗansu gola ne ba su da mata masallaci suke kwana har aka musu ba su da masallaci nan suke suna zama hayya ilal jihad kawai su suke a ce gobe za a fita jihadi kowa da kitan saka ya fito a ciki to irin su ne manzo Allah ke bala ba su hayar gona ba sai dai kowa ba su aro ko kuma a ba ko kuma su noma da cewa gona ina da haka dai a yanzu ya halatta ka bayar da mai وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة an karbo hadisi daga sabit ibn dhahhak Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah ya yi hani dangane da al-muzara'a bayar da gonar wata wani ya noma bisa da cewa da kaka ya dauki kishi kaza ya bar masa kishi kaza annabi ya hana haka wa amara bil mu'ajara amma ya yayi umarni da ka iya daukar leburori su noma ma ka biya shi to shi ma wannan hani da manzon Allah yayi ya su kai ne akan wanda za su ce idan an noma din daidai wuri kaza abin da ya fito na wani kai kuma daidai wuri kaza naka wannan haramun ne in zaka bayar da gonar ka ce ai haka saboda me saboda jin tsoron kila tun da gurin ka sai ka san wuri kaza da wuri kaza kuka ba ta fitowa da ke wuri kaza take fitowa sai ka zaɓi wurin da take mai kyau kusa ne ne abin da ya fito na ga sauran kuma wanda ya karɓa ma kaza nan akwai nau'i na na zalin to ta iya yiwa kuma a wannan shekarar inda ka zaɓa bai yi kyau ba san kuma yi kyau kaga anan gurin sai rigima ta faru to dan gujewa wannan rigimar sai dai ka bayar da gonar a takaice ka sai abin da za a kuma ma kaza na ka ne ba ruwan ne wuri kaza wuri kaza duk amfani za a yi wa a za a yi lissafin sai a baka kashi kaza shi kuma a baka kashi kaza ina ba da zo wa an ibn abbas qala ihtajama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa alladhi hajamahu ajrahu ولو كان حراما لم يعطه رواه البخاري وانا حديثي عن كربون عبد الله بن عباس yace ihtajama rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa ya nemi wani bawan Allah ya zo ya masa kaho wa a'ta ladhi hajamahu ajrahu ko bayan an kammala masa tawhidin ya bai wanda ya tawalla ladan sa wannan ya nuna kenan zaka yi dauka mutum ya masa aiki kai ne biya shi kuma ya nuna ashe ana iya yin sana'a da kahu tun daga wani yawa annabi kahu annabi ya gashi kudin sa yace walau kana haraman inda a ce kudin kudin yin kahu haram ne lam yu'tihi to da annabi bai ba an gane ku وعن wannan رواه البخاري وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كسب الحجام خبيث رواه مسلم wannan hadisi an kai daga Rafi ibn Khadij yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kasbul hajjami ladan da ake baiwa mai kaho idan yayi khabith wannan khabith ne mummunan abu ne da wannan kin nan ba iya biyu na kayan abinci sai ba shi ibnu kai ne ce fikin da zaka dauka anan shine a ce dukkan mun zai maka aikin likitanci zaka kira shi ne ka ce yi mun idan yayi sai ka kimanta abin da baka koro ba sai ka bashi da likitoci suke da masu private hospital kenan sai ka kimanta abin da ya dace a bai wa likita kwararren irin sa sai ka bashi ma yurdihi ko kuma ka bashi shi abin da kake jin ai kaza dai kila ba zai shi ba wa bihi jawazu takassub bil hijama kuma cikin hadisi yanzu ibn al-qayyim akwai a cikin mutum ya iya neman kuɗi ta hanyar yi wa mutane kabo to ka tun da shi ka wani bangare ne na me na likitanci inda ka fitar da mutum wani ladar jini ne wanda baya da amfani a cikin zai iya haifar masa da cuta kuma da rashin hadisin annabi shi ka yana da amfani har ka zura zuwa da al'asar na ido na kai kan wani abin da maza Allah sallallahu alaihi da yake cewa yin kaho a ranar bakwai ga wata da tara ga wata da da ɗaya ga wata dawa'un min kulli da magani ne na kowace irin cuta yi wa mutum kaho ranar bakwai ga wata da nawa tara ga wata da da ɗaya ga wata dawa'un min kulli da wato ko a yi da ranar sha bakwai da wata ko ranar sha tara da wata ko ranar a tun da zai da wata dan ba zai ce an jera ma a ba ko da wata ba in dai za a yi din bukata ta kama a yi to a yi shi a wannan ranar a cikin kowane wata ba ya tantu wata ba a kowane wata za a yi shi to a da ranar sha bakwai ko sha tara ko a tun da zai da wata ina jaraba cikin abin da yi ya da lalle za a ga fa'ida nan jaraba eh yake ce ne eh to wannan ban taba ganin sa ba sani ba ko in zanta ko ban zanta wallahi a'lam cewa annabi yayi kabura na litinin ko kuma kabura na litinin amma wannan ina ba ka tabbaci yau da al'adar nan da karanta shi yi ne na a yanzu shi ne mai awa kana nufin su shirka su da yasa wajen aiki akwai abubuwan da su maka aiki su ma da yasa to ya za a ce ba za a yi lissafin kuɗin ba shi abinda su malamai suke ginawa a kai cewa aikin likitanci sana'a ce ta wani bangare taimako ne da nuna jin kai ga dan adam ta wani bangare yanzu misali idan aka kawo mutum da su ba ruwa ta tare shi idan an bar su saboda yan jikin ta tsare kila nan da lokaci kaza zai yi zuga halin da kan kai ko ba da abin da yake zuwa kai likita kana da shi ya zama wajibi ka fiti jikin ko da wajen biya ka ba sai dan dan adam wajibi ne in an mutu da wani malamai ka kyale ya mutu a gaban ka ma sai ka je biya daidai yake da kana zaure sai mu kawo ya zo yana tafiya ga rijiya da gaban zai fada a maimakon kace malam makahu rijiya ga muka sai kai shiru inda kai mugu ne ya dai fada sai ya mutu to zaka biya jiya ke dan ceto dole ne ceto kaga ko bangare da na ceto a cikin likitanci akwai jin kai ga bil adama akwai kuma sana'a to ya halatta a baka kudin ka to amma wannan kudin ka kuma kake mutunta da yawa garin da da bangaren ceton sai ka samu lada mai tarin yawa illa da wani mai zikirin bai samu ba kaga a sai komai muka sa cikin ka'idar hukunci za mu ji daɗin rayuwar ciki me ke sa kake ganin yau suka ga cewa wai wai a ce turawa su ne kwalara za ta faru a afirka zai su ɗauko kuɗi daga ƙasar su zo su kawo su kawo likitoci za su wa mutane aikin tafi ni ne ke nuna kasai don me lokacin da aka kwalara shekara biyar da wuce a jihar kano da jigawa da kasar da yunani turawa ne daga faransa suka kawo dala miliyan biyu suka wannan dala miliyan biyu din zartar wani attajiri ce a Kano zakka ce ma'ana kashi ɗaya cikin arba'in na jihar na abin da ke hannunsa na kuɗi kenan amma ba zai iya bayar da rubu'in wannan ba kaga wato akwai abubuwa da dama da ya kamata mu fasu cikin abin nan kuma ko da likitocin da aka gayyato wannan shekarar da ta wuce ɗin nan da suka wuce ake yi ne ya kamata su zama wani ya kamata su ba wa'azi mutane suka zo suka zo suka ji shi adadin mutane masu yawa wadan saka musu operation wadan saka ba su magani wadan saka ba su glasses suka samu ido a wanda yake shekara biyu baya gani zuwa bude rufe da tsayarin ya ci gaba da gani to sai ka ga cewa ababen da za a kashe wajen wannan ayyukan nawa ne a attajirin nawa muke da su a nan garin ko a wani gari wanda da cikin garurukan na mutunci wanda za su yi wannan ba za su yi ba likitoci nawa muke da su wanda su ba su da zuciya ba za su yi wannan musulmai da kawai kishin mutunci ya fito da su su zo su abu ta duk kala su halarci kasashe biyar shi da bakwai su yi wa mutane wajen dubu goma dubu sha biyar wannan adadin su koma kaga hada kansu suka yi su likitoci suna ba da kansu ke kyauta ya ba da kansu zarka ne wata ɗaya zarka da musulunci duk aikin da da musulunci ne wani asajiri ke ni kuma kuɗin duka ɗinka da abin da za ka ci a can burin ko kuma kuɗin duka ɗinka na zuwa da dawowa na ɗauki yi da abin da za ka zuwa iyalinka a gida shi ne wanda ya ɗauki na likita da wanda ya ɗauki nauyin likita da shi ke nan gari idan an zo da za a ba su masauki da kaza da kaza da kaza abin da za a fara galibi talaka mutum da suka wasu amfana da wannan maganin a kwantar da su kwana ko sai da ko ya musu operation a musu magani su ne za su zo na abin da kaza da kaza da kaza da kaza ba zai tsaya mai kudin aikin su kuma su wanda a nan gudun likitan ido ma muke da shi a Najeriya idan muna son bi muna da tsayin wa masu likitoci da da inda za su yi muna da tsayin za su iya kashe kudin aiki wanda ba sai an zo daga waje ba amma muna da karancin fahimta ta fuskar ya da mu taimaki addini ba na so kowane lokaci in zama mai bayar da laifi gaba da amma kuma ya zama dole kowane lokaci ka faɗa abin da kake ganin kuskure na al'ummar ka kuna ciki na sani akwai waɗanda suna da zuciyar inda sun fahimta ta zafi amma ba kwantar da su bane ba saboda galibi an samu mummunan karantarwa daga wajen da dama daga cikin malamai wanda idan dai sun je wani na kadiri ko na wani jami'in gwamnati bukatar kansu za su gabatar da bukatar jama'a ba ko bukatar musulunci ba bukatocin kayan su su za su gabatar isa yanzu ga malami na matajiri bukatar kansa ba da za a iya kawo masa wani tsari na aiki na musulunci ce da aiki kaza da aiki kaza da aiki kaza ya kamata a yi kaza ya kamata a yi kaza ya kamata a to dole sai mu yi kokarin wayar da kawo da junan mu ko mun samu kunkuwa tsakanin yan boko mu da malaman mu na addini da yan kasuwar mu da masu sana'ar da kowa da kowa matsayin mu al'umma ce ta musulunci wanda ta san me manufa a rayuwa don ba haka muka yi rayuwa ba za ka yi mana daɗi da muke bukata Allah gane da وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الله عز وجل ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه an karɓo hadisi daga Abu Hurairah Allah su ƙara yarda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala yace salafatun mutum uku ana khasmuhum yawmal qiyama ni ne abokin rigimar su ranar tashin kiyama na farko rajulun uta bi thumma ghadara mutumin da aka bashi wani abu dan ni sai kuma ya yaudara ya zo mu da shi maka dan Allah dan Allah ka bani kaza ka bani kaza ka bani kaza zan gudanar da kaza in na samu kaza in ba kaza ka bani kaza ya bayar sai ya haɗa ka da Allah sai aka bashi sun magadara sannan kuma sai ya yaudara to wannan abokin rigimar Allah ne ranar tashin kiyama wa rajulun a hurran fa akala thamanan da mutumin da ya kama ta ya sayar da shi ya ci kudin sa a matsayin cewa bawa ne wa rajulun ista'jara ajiran da mutumin da ya ɗauki lebura ya zo ya masa aiki a gida ya hatsa rijiya ko ya yace ta ko ya maka aiki a gona ko ya zama direban ka ko ya wanke wanke ko ya fulawa ruwa ko dukkan wani aiki daga cikin ayyuka ka sa mutum ya maka aiki bisa da cewa za ka shi fastaufa minhu shi wannan leburan ka karɓi haƙƙin ka wurin sa daidai aikin ka sa shi sai da ya gama amma walami wa tuhu zarafin sai ya hana tiladan waɗannan mutane guda uku suna abokanan rigimar Allah ta tashin kiyama wannan tsakanin mutum da mutum ne tsakanin gwamnati da mutum ne tsakanin kamfani da mutum ne dukkan wani mutum da ya ɗauki ma'aikaci a gidansa ko bai gaya wani aikin leburanci zo in mun riga zo in mun kaza zo yi mun kaza zo ka koyo mun kaza zo ka gina mun kaza magini ka ɗauka ko menene ya yi maka aikin ta hana su kuɗinka wannan sakamakon nan dukkan wani kamfani da ya ɗauki leburori ko ma'aikata suka yi suka yi aiki kan sa duk wata ga ya kansu da alamun kuɗin su suka yi aka hana su wanda ya hana su yake da damar ya sa hannu a baki ya hana to shi ma wannan abin da jiwar Allah ne dukkan wata cibiya ta gwamnati da ta hana ma'aikatanta su bayan wata ya yi ana da kuɗin kawai wani ya sace kuɗin ma'aikatar ko ya ɗauki kuɗin ma'aikatar ya je ya kai banki zai sace ɗaya ya samu interest yayi ma'aikata kauro suna da ƴaƴa suna da jikoki suna da iyaye suna da gajeju yiwa da su aka hana su suna da su kawai dan shi yake samu intanet yadda wadansu azzaliman suke yi akwai kai rigimar Allah da shi da zanta kyawa Allah na nan da garsa dukkan wani shugaba dukkan wani kwamishina dukkan wani darakta dukkan wani manajin darakta dukkan wani menene wanda yake da ikon baiwa wani haƙƙinsa bayan ya aiki ya ƙi sa hannu a ba shi haƙƙinsa ya makale masa dukkan wani cibiya ta gwamnati da ta bayar mutane dama su kwangila suka yi kwangila suka zuba kudin su jarin su kuma suka gama aikin kuma aka duba yayi kuma aka hana su kudin su a wa dan azzalumanci da dabberanci dukkan madan suna karkashin wannan hadisin da gimar Allah ne sura ta take kiyama ba da guda karami ba wani babban da Allah zai wa Allah kwarjini ba karamin da Allah zai manta da shi dan karancin hakkin sa ba abin da ke wa Allah kwarjini wa alaikum salam duk shiga mana ba ka duk wata zaka bashi kuma wata yayi ka alhalin kana da haƙƙi kai ne ka dauke mutum ya zo karantar da ra'ayinka ko zai karantar da su Qur'ani ko zai karantar da su hadisi ko zai karantar da su boko duk abin da ka dauko su zai karantar da ra'ayinka in kuka yi wata cewa zaka bashi kaza to in mutum ya lalle ka bashi in ka kara kwana biyar akan wannan gwargwadon tsawon lokacin da jinkirin da ka sama baka biya shi ba kana cikin fushin Allah sai fa in mantuwa ta kama ka shi ka shi ko bai faɗa maka amma kana ne ka hana shi saboda wani dalili kai saboda shi kana son su zaka jin kai mutum na cikin wani zuwa lokacin da zai fita sannan ya fita da cikin fushin Allah to haka yanzu ne cikin wannan kwana biyar idan mutum ya mutu a cikin wannan halin yaya Allah ya tsaye wannan hadisi da wahu muslim muslim ya ruwaito me kace sakaci da me ko ma menene ko ma menene mun mun kawo misalin ƙarin ruwa kawai don buga misali an ne kafin ba ta kan rawar ba sai dai maganin diya amma maganin cewa an ne kafin shi ma za ka rayuwarsa shari'a mutunci na zai kare yawon kafu kuma don kuma zama amana idan ana cikin yaki da har arna wannan wani abu ne daban ba maganin kare rayuwa da sai kuma kai tambaya ka ce an ne kafu ne kuma ina baka an amma ko a Najeriya ko a Saudiya ko a Kuwait duk inda kake ina baka an da ba wai kawai na kalle ka ne kana boci ba arniya ko wanda ke masu muddam ya ko wanda ke gair masu muddam duk wanda yake kalar mai kalar jini shi ma zaka musulmi da zaka musulmi an fahimta na kamar ne kuka a wannan misalin aiki mai bayan kuma ko bayan ka tsara aiki ne sai ka zo ka shi da ka zo wajen biya sai ka zai zama na shi kuma aiki da gada dama tun farko idan za ka ɗauki mutum aiki ka'ida za ku nawa zan baka kaza ka ce a a kaza dai har ku yanke abin da zaka ba amma idan ya gudana a cikin al'adar gari aikin da zai maka sanne ne shi ne kaza kuma an saba kowane laifin ne ba ta ɗauka kaza ne ake ba misali yanzu masu aikin gini za a ga a wasu sauruka an saba lebura yana ɗauki da zai rubuta wani safe yawa ko da yamma ko da yamma kuɗin sa kaza ne kaza an saba haka to yi gwada kusa jau kai mun aiki kaza saboda gurbin gari an saba yadda ake yin sa ba ku kasance sai kun sake yarjejeniya idan yini yin suka ba su wannan abin da aka saba ana bayarwa ba ka rage kasar haka shine ka yi zalunci tun da aka saba abin amma in aiki ne wanda yake ba ya da farashi tsaye aka iya samun canji daga wani zuwa wani daga wani zuwa wani wani in an ba su karɓar da ba su karɓar da ba wani ba zai karɓa ba to shi ka'idarsa lallai da ku yi yarjejeniya da shi kan nawa za ka ba shi kafin ya fara idan aka yi rukun a ba ku yi yarjejeniya da shi ba to idan aka gama kuka yi sabani kai kace da wasu yake kaza to sai ka duba wa ya taba a kwana kwanan nan wa aka wa aiki iri kaza kuma leburan da ya masa daidai yake da wannan ta fuskar kwarin jiki da kuzari da sauran kuma nawa aka bar sai ka ba shi wannan lada na misli azal na misli kenan idan duk wannan ba zai yi wa tsakanin kai da shi sai ku je ku alƙali yayi kaza da bar kike da kika wannan kira وعن ابن عمر رضي الله عنهما وعن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن تقول عبد الله بن عباس الله تعالى تابعين انك من الله صلى الله عليه وسلم ياتي ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله ان احق ما اخذتم عليه اجرا يتي سندي mafi girman abin da za ku mafi tantantar abin da za ku karɓi lada a kansa kitabun lafi shi da littafin Allah ta'ala ma'ana kenan abin da yake nufi da wannan hadisi ya halatta in karantar da kai karatun qur'ani ka biya ni ko ka zo ka karantar da ɗana karatun qur'ani in biya ka don ya ce inna a haƙƙa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah mafi cancantar abin da za ku karɓi lada kan sa shine littafin Allah wannan hadisi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya ya yi lamba daga kasa ko wa rawal imam ahmad wa an abdurrahman bin sibil bi sanadin rijaluhu thiqat haka imam ahmad ya rawaito hadisi daga abdurrahman bin sibil da sanadin da marwayatan sa amintattu ne أن wa صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذا الله تعالى مجد تفتك ليش ياتي اقرأوا القرآن قل karanta al القرآن wala ta taghlu fihi kar ku rika wuce gona da iri cikin lamarin qur'ani wato ku rika yin abin da bai sa ku ba wala ta jufu anhu kar ku yi wa alqur'ani jafa'i wato abin da yake ku yi ku kasa yi kar ku yi haka wala ta ta'kulu bihi kar ku ce za ku rinka kaccin abinci da alqur'ani ku karanta za a biya ku wala ta tastakbiru kar ku rinka yawaita arziki da alqur'ani a kusan ku karanta a ce za a biya ku sai ce wa fil babi ahadithu kathira a cikin wannan babi na karatun alqur'ani ko karantar da shi a ba mutum kuɗi akwai hadisai da dama qala shaukani muhammad ibn ali shaukani ya faɗa yace me mulahazatu majmu'iha yufidu dhanna adami jawazi akhdh al-ujra 'ala al-qira'ah yace idan muka hararo dukkanin hadisan da suka zo wajen karanta alqur'ani ko karantar da shi a ba mutum lada يفيد ظن عدم جواز اخذ الاجر على القراءه zai fa'idantar da kyakkyawan zaton cewa bai halatta ba karɓar lada mutum idan ya karanta alqur'ani wa da zalika yace abin da zai kare karfafa haka annal wajibati tuf'al liwujubiha shi abu na wajibi ana aikata shi ne dan sunan sa wajibi ba dan ladan da wani zai baka ba wa man akaza ala zalika ajran dukkan wanda ya aikata ya karɓi lada akan haka fa huwa min al-akilina li amwalin nas bil batil yana cikin waɗanda suka ci dukiyar mutane ta hanyar barna wato idan mutum ya karanta da ɗanɗar alƙur'ani ka jefi shi ne na ganin akalta amwalan nasu bil batil in ya karanta da kai hadisi haka an ka karanta da mutum da alƙur'ani kana cikin allazina yaquluna amwalan nasu bil batil wa hadisi ibn abbas to sai dai hadisin abdullahi ibn abbas haza wannan da yake gaban mu إنما هو في قصة قراءة أبي سعيد الخدري على النبي الذي أبا هو وقوله أن يعطوا أبا سعيد وإخوانه حقهم في الضيافة wannan hadisi aka ce to idan kun ce haka da zan da gaske inna haqqa ma aqattum alaihi ajran kitabullah mafi tantance abin da zaka kula da shi littafin Allah kada wata ce mutum ya dauka da Qur'ani an dawo da akala amwalan da bil batil dan me sai ce shi wannan hadisi na Abdullah da Abbas yana da kissa ya zo cikin karatun da Abu Sa'id al yayi ala al bisa ga wani ladik wato wanda maciji ya cije shi alladhi aba huwa qawluhu an yu'tu aba sa'idan wa ikhwanahu haqqan fi dhiyafa abu sa'id al-khudri da shi da abokanansa sun wuce ta wani kauye suka yi mutanen kauyen su za su masauki suka hana su shi ko ga ka'ida manzon Allah yake shi ba ko idan ya zo yana da haƙƙin da ya samu kwana uku ko ba ko idan ya zo gari yana da haƙƙi akan mutanen gari a sauke shi har kwana nawa kwana uku wurin da zai kwana ya fage daga ruwan sama ko sanyi da abincin da zai ta kwana uku in kwana uku sun wuce ta an kare mutu banki da abin da aka kuma ganin dama aka yi a iya kyale su ne kama hotel an gani to sai sun zo garin sai suka ce a ba su matakin ta hana su sai suka koma bayan gari suka sauka inda ba ne da gari ba don kasa shiga daji su samu kansu cikin matsala suna da inda suke sai kunama ko maciji ya harbi mutane ɗaya da cikin shugabannin gari a kai ta neman magani a karsa ya ta mu je wajen waɗancan bakin mana da muka hana da sauki kili cikin sa kulli magani da aka zo wajen su ne ya faru ba a yi shi ne malaki cewa wannan hadisi ya shafi kisan Abu Sa'id al-Khudri ala ladigi dangane da mutumin nan da maciji ya harba al-ladiq mutumin da ladadahu qurban ko kuma ladadahu al-aqrab wanda kunama ta harba ana ce masa ladiq alladhi abahu wa qawmuhu wanda shi da mutanansa suka ki an yi hudu aba sa'idin wa ikhwanahu hatta hum fi ziyafa suka ki baiwa abu sa'id da mutanansa haƙƙin su da suke da shi na karban bakunci fa arsalallahu alaihi hayyatan ladajat sai Allah ya tsallo masa wata mucijiya ta cije shi an gane ko da a da aka zo ku nan yakin da cikin ba ko wanda yake tofi ya zo ko zai masa addu'a a waraka abu sai ya ce na amma ba za mu yi kyauta ba sai an biya mu wajen azo lahum kai min al-ghanim sai suka ce za su ba su wani yanki na dabbobi tumaki ko awaki sai aka je ya ce a kai Allah ya karanta suratul fatiha ya tafa masa ciki ikon Allah ya warke da wannan dabba aka ba su wannan tumaki suka tafi yace to bai kamata mutum ya kai mun ji wajen Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce abin da muka kuma ga abin da ka sai Allah ce ma annaha wa sai da kai ana tofi da ita yace ku je ku yanka da gobe in kun yanka ne wa samun cinye da ba annabi ya tabbatar da su kenan ko bayan yayi wannan sai kuma a wani wurin yace da su inna haqqa ma aqartum alaihi adalan kitabullah mafi da abin da ya ka da kai littafin Allah to kaga waɗanda suke da neman an tabbatar da Qur'ani za a iya karɓar lada a kai menene hujjar su wannan hadisi ga shi abu sai da kudri ya karanta ne suratul fatiha kuma an biya shi sannan annabi ya ce ku ji idan kun yanka ku kawo mun tabbatar wa ke sannan ku ya ce illa haqqa ma khasum alaihi amrun kitabullah to su wadanda suka ce bai halatta ne mai hujjar su hujjar su sai suka ce ai wannan abin da aka bai wa abu sai da kudri da mutanensa haƙƙin su ne na ba da suke da shi ba a ba su ba shi ne suka karɓa yanzu. Daga na yi tawili ne. shi ne ce fahu haqqun bil diyafa wai wannan haƙƙin su ne na bakunci aw min babu kulli ko kuma a likitanci ne suka yi ba karatun qur'ani ne likitanci ne ha ba ga ta a wani yan karanta a ibn karim yayi littafi guda akan wannan littafin sa al-jawab al-kafi liman sa'ala an dawa'i shafi akan wannan matsalar ai ba zai yi ba ce wai abin nan aw anna al-ajr huna huwa thawabu min indillah ko kuma abin da ake nufi da lada a nan gurin la al-ajr a nan gurin shine thawabu min indillah la da Allah zai dawo Allah ya rawu yake nufi inna tattama inna ma ولهذا قال الزهري يتحق الزهري فدا وابو حنيفه دا ابو حنيفه واسحاق دا اسحاق بن ذلك في الرقيه فقد وده متكفي ايه يا هلكه in ka karanta alqur'ani a baka lada to amma ko in rukuya kawai kai da shi in ba rukuya kai da shi ba za ka karɓi lada ba don su ma na rukuya kawai kai da shi amma in karantarwa wani ba za ka karɓa ba gaskiyar al'amarin ita wannan matsala ta cewa shin mutumin da ya karanta da alqur'ani ko hadisi ko ilimin fiqh ko wani ilimi na addini ya halatta ya karɓi lada ko bai halatta ya karɓa ba ruwa ne guda biyu imam malik ibn anas da imam shafi'i suna nan akan bukatar cewa ya halatta ya karɓa babban hujjar su wannan hadisi hujjar su ta biyu kuma suka ce hadisin mutumin da yace yana son aure ga masu da tazo zama Allah ta ba da kanta manzo Allah bai karba ba wani yace yana so aka ce kawo kaza zai kaza kawo kaza bai da kaza sai manzo Allah ya tambaye kana da wani abu na alqur'ani sai ce eh manzo Allah ya zawwaci ta bi wani aka min alqur'ani aka yi sadaki da mai alqur'ani ma'ana zai karantar da ita daidai wannan wadansu surori kan wannan karantarwa ta gama mai sadakin ta sadaki kuma ana yi ne da ne da kuɗi ana yi ne da dinkiya to saboda aka ga kenan wato suka ce wannan ita ce babbar hujja su waɗansu kuma suka ware suka ce idan a gari ba wani malami sai kai da zai karantar da alkur'ani kuma karantar wannan ba ta hana ka zuwa kasuwa ko sana'ar ka kaje ka nemi abin da zaka ci ba to haramun ne ka karbi kuɗi wajen karantarwar dan a lokacin in ka ki karantarwa ka ce sai da kuɗi mutane suka ki ba ka za a rasa addini gaba ɗaya tunda sai da qur'ani za a yi addini amma idan a gariban da kai akwai wanda zai karantar akwai wasu kana da dama ka ce kai karantarwar ka sai an biya ka idan su su ba za su iya zuwa su je nemi rankin kai nan ba ka da laifi su su je su nemi ne na kyauta waɗansu kuma suka ce babban abin da za a kalla shi ne lokacin ka za a biya matuƙar lokacin karantarwar ne zai shafi lokacin kuma a daidai awa biyu a daidai awa ko sama da haka to lalle ne a sa maka lada da za a baka wannan babu laifi don saboda da shi ne kai ma za ka samu hanyar rayuwarka in ba wannan kai kuma ya za a yi karfi kai da haka ne ce wani inganci ya halatta karɓar lada ga wanda zai karanta da alkur'ani ko hadisi ko fikihu ko dukkan wani ilimi na addini ya halatta saboda waɗancan dalilai kuma duk musan karin bayani ya zo ga tafsirin ibn kathir wajen suratul bakara daidai daga farko farko wajen ah, menene وآمنوا بما أنزلت مصدقا لهم وأقوموا لا تكونوا وأعوام الله يا بني إسرائيل اذكروا مثل لكم عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم يا حكمي وإذا لا تشتروا بآياتي فمن قليلا إياك تكون وأنهم لا تشتروا بآياتي karkashin nan gudun ibn kathir ya bayani mai kyau karkashin fassarar wannan gaba cikin wannan aya ya yi bayani mai kyau kan asabul hujra ala qira'atul qur'an haka ina jin cikin tafsirin kurtubi wanda mun ta ba shi ma yayi bayani zance da mafi inganci ya halatta shine fatar Imam Malik shine fatar Imam Shafi'i Imam Ahmad an samu umarni guda biyu a wani wurin ya ce ya halatta ne ya ce bai halatta ba galibin mazhabinsa sun ɗauki magana da suke cewa ya halatta ina fata an fahimta irin taymiya yazo yace ya halatta babu wata magana yace domin shugabanni da aka yi halifofi sun rinka biyan malamai da limamai kai hatta masu kiran sallah yace an rinka ba su sallah yace sai dai ba za mu ci da su ladan kiran sallar ku ba irin yadda za mu cewa lebura ladan leburancin da kai mana ba yace idan muka haka in har su suka haka da wannan matsayin ladan leburanci ne to ba su lada kuma nan wani abin da aka ba daidai ba yace ana sa musu ne arrizku sunan sa arrizku sunan da aka ba su a ce lokacin halifofin annabi kenan a ce iga a lura riska ku sanya masa wani arziki wanda zai rayu da shi don ya bayar da ilimin sa don ya bayar da ilimin sa a daga kare ya halatta an gane ku ku ga ya ku ya ku mu karanta tukuna wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a'tul ajira haqqahu qabla an yajiffa araku wannan hadisi an karbo daga abdullahi dan umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a'tul ajira haqqahu ku bai wa a'tul ajira ajrahu ku bai wa lebara ladansa na leburanci da yayi ko mai aiki ladansa na aikin da yi kabla an ya jifta arakuhu tun kafin gurin sai bushe kaga nan manzo Allah na nuna da kula da haƙƙin dan adam ke haƙƙin masu rauni haƙƙin talakawa wannan hadisi rawahu ibn majah ibn majah ruwaito albani ta hadisi ne hasan wa fil babi an abi hurairah radiyallahu anhu inda abi ya'la wal bayhaqi wa jabir inda tabarani wa kullu hadhi a cikin nan dai cewa a baiwa laibara ko ma'aikaci sakamakon aikin da yi tun kafin gumin sai huce akwai hadisai a ciki wanda suka zo daga wani da wani da wani amma galibin su da ikai ne amma wanda ya wuce ya wadatar wani ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an karbo da dabu Sa'id al-Khudri Allah ya kare ta gare shi annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal man da Allah ya da mutun Allah tabbata gare shi ya ce man ista'jara ajiran falyusammi lahu ujratahu dukkan wanda ya dauki lebura to ya ambata masa ladansa tun kafin a fara aikin fal yusammi lahu ujratahu ya ambata masa kudinsa da zai ba cewa akan kaza zaka yi mun aiki wannan hadisi rawahu Abdurrazzaq Abdurrazzaq as-Sanani ya rawaito wa fihi inqita' sai da cikin sanadin sa akwai inqita'i wa wasalahu al-Baihaqi min tariqi Abi Hanifa Baihaqi ya rawaito shi mawsul ta hanyar Imam Abu Hanifa to sai mu dakata nan da abin da muka dama daidai Allah ya kawo mu lada wannan muka yi kuskure kuma Allah ya kiyaye idan ka ɗauki mutum ya karantar da yawon karatu kai ma kuma albashi yake baka wata yi aka samu jinkirin biyan ka sakamakon haka kai ma kai ne biyan ka ba ka da laifi ba ka da laifi hudu yana kallon ma guda hudu ya cikin wani wani al'amari alaikum duk wanda ta zaɓa kai ta yi ba sai ka hada su duka ba ban zai yi a yi masu da ko za a sake yi ba a sake yi na'am to na'am wa alaikum salam a ah. ah, annabi da kansa ya haramta jini sai zai kyale wani ya ya ya zai shiga cikin wannan malamin waɗanda suke za a ce a soke yawon kwan alƙur'ani ya kawo lada za a yi kaza za a yi kaza ba zai shiga cikin wannan ba ana maganin karanta mutum qur'ani ya iya duk inda malamai suke maganin biyan lada idan an karanta alƙur'ani suna magana ne da wanda za a karantar da shi ya iya karatun alƙur'ani shin zai biya kuɗin mai karantar da shi shi ake magana amma ce ga wani ya ba da a karanta masa ya zawo ko sun bi ko a soke alkur'ani a biya wannan babu shi cikin addini gaba da babu na alaikum assalam Thank shi dai wannan kuɗi da ake baiwa malamai da sunan sadaka kan su yi wa mutum addu'a dangane da bukatunsa baya cikin aikin annabi ko cikin aikin sahabbai ko tabi'ai ko da tabi'ina irin na kun shi ne ke bude kofofi na bokanci da sauran tsubbo da dago da rufa da sauran al'amura wanda kamata musulmi ne tsanci shi duk malantar mutum bai kai sunna Abubakar ba yayi istizani yayi sallama ya assalamu alaikum wa alaikum ce yi shigo yi shigo kan mura ce ka ta kana wani shigo wani wani zaka shigo sai ce a'a akwai hadisi ya ce dan ka sallama kuma sai ka nemi izini ce kaga ban yadda ba ka ga waye ya san wannan hadisin ban da kai aka ga ka samu tare da abai duka ce sosai umar dan kadan ce to kila yana kasuwa haka da kenan kasuwanci suna noma suna kasuwanci to amma mu sai aka dauka ma akwai cin karo tsakanin malanta da kasuwanci ko akwai cin karo tsakanin malanta da kuɗi kamar kuma ya halatta yi kuɗi amma wannan malanta ko ya ga ya halatta yi gida ko ya shiga mota ko yi da abin da zai amma wanda malami ya za a yi malami da mota kuma ya za a yi malami da kaza Abdulrahman dan Awo ya zo da gida bai da kofar masauki ma ba shi kai amma mutum da ya shiga harkar kasuwanci lokacin da ya rasu da aka zo ana raba gadansa matansa mace ta sami kusan dinari dubu arba'in dinari ta zo dinari ashirin ne kawai ke yin mai zakka to dubu arba'in ashirin cikin dubu arba'in ta shiga su nawa a kudin suna da yawa kaga wato kudin ta da yan miliyoyi ne haka abin da ya bari rabon matan ba kenan wanda mata in hada suka zaɓe su ne za a ba su dai bisa tabbas idan yana da yaya to mata sun samu ka yaya ne za samu to ruwa fi imani a cikin mu ne yanzu yana cikin mutum goma da aka masa albisa ga aljanna kuma ga wannan kuɗin yana da su wato su malamai da suka ɗauka ba malanta ba ba malanta ba a haɗa da kasuwanci ko malanta ba a ɗauka da aikin yi su suka zo mutane wannan fahimtar ko mutane ma suka dauka haka shi malami sai ya zauna shi dai kullum sai dai Allah ya ba ku mu samu ma'ana shi Allah ba zai ba su ba kaga wannan munin rubu ne ga Allah ya rubu shi Allah ba zai ba su wai Allah ya ba ku ku mu ko mu samu to kai ba ka wani su su samu to ne wannan dai ga wani kan da kai ne ya Allah malami ya kasuwanci amma mutum ya tsaya sai dai ya rubuta ne addu'a ba gaskiya bane ba ko alama wannan ba ita hanyar gaskiya ba ta haifar mana da farga mai tarin yawa a nan kasar kuma tana ci gaba da haifarwa irin wannan malantar da take zaune ba da gindin gindinta ba dan duk malantar da ba za ta dogara da aikin yi ba da sana'a ko kankanta ta to malamta ce da take zaune da ba da gindin gindinta ba dan za a iya sarrafa wannan malamin da kowane yan mazabbai da aka zo aka nuna masa in dai ba ka da abin da za ka rike kanka ba ka da madogara ka tuka rayuwar arziki dole ba mulki yi su zuwa kai ta suke so an lalle da cikin malaman salaf su ko yanne ko wani da ya shiga kasuwa ya fito da yan magaba a hannun kasa ta kan kallon kuma a kasuwa har da kuɗi da jujjuyawa yace laula hadhihi dalalil latamandala bina haula'i al-muluk ce ba da wannan yan masabban ba da muke rike kanmu da su yace da masu mulkin nan sun mai da mu hankici da su rinka sare gumi da shi yace amma muna da yanci na ci da sha da haka sai mu faɗa abin da muke so a lokacin da muke so in ba haka ba mutum zai idan ya karba ba dole ya yi kunya ba to hmm. a ai bai kamata ka sake tambaya ta game da wannan ba yanzu tunda ka fi maganar malamai a kai wannan na rukuya su rukuya suke sabai duk da sun yi za su je wurin mutum su ce musu addu'a bayan suna so amma ya tafi zuwa wurin malike ka roƙa mu Allah kai mun addu'a zan ba ka kuɗi ba wanda ta barka ba cikin ayyukan sabai inda alkhairi ne ya sauri za mu yi shi ne abin da za mu ɗauka wurin samun mu ɗauki samfurin addini amma mu kawo ta hanyar yanzu eh, abin nan wannan dai zai bude kofofin kudu masu yawa shi sa rufe shi shi ne mafi alkhairi Allah ya tsare alkawalin yiya da nauyi kore da gaske mutum ya magana kan kansa da a ce wani ya san ka sosai sai magana kan ka yau ce ka a tarihance garin haihuwa ta ne cikin garin daura tsohuwar jihar kaduna ta da jihar zama kuma a da ma'aikana da kakanni na ban san iyakacin kakanni na wadanda suke yan asalin wannan garin bane ba to daga nan gurin kuma da ya tashi an sami makaranta ta boko daga baya kuma aka cire ba baya lokacin nan iyayen mu suna gudun boko kwarai da gaske ba ta baya yansu su boko da an rubuta sunayen mu da yara da dama amma kuma ba ta mu dama haka ba aka samu karatun alkur'ani na zauna a dari daban daban na zauna ka zaure saboda ko dangin ta a garin masu yawa da dangin mahaifi ka zaure cikin jihar kano kenan jigawa a yanzu kuma na zauna a kano wanda galibi zama na a kan ya na yawa na da nan ke sabiti ne ke kama hada jaru na haddace alkur'ani a cikin shekarar 1978 na kammala hadda alkur'ani mai yawa bayan na kammala hadda alkur'ani kuma sun zo shiga makaranta da kaina bayan na kammala matakin karatu na farko cikin shekaru da shekaru biyu na kuma shiga makarantar koyon harshen larabci na fara koyon larabci cikin shekara daya a bishiyar kalkar santa a nan kano daga nan gurin kuma kai na shiga makarantar zaman arabic teachers college a gwale a nan na kammala karatu na mataki na biyu kenan sakandare duk ina da haddace alkur'ani daga baya kuma na samu karatu zuwa jami'ar madina daga baya kuma na dawo kuma na ci gaba da karatu a yanzu a jami'ar bayero har yanzu ina na rabi da rabi ina da rabi rabi rabi da karatu a jami'ar bayar to wannan dai shine ina zaune a Kano waɗansu lokutan kuma ina zuwa ina da iyali a Kano ina da iyali a Bauchi wato gida biyu kenan malamin gobara <laughs> ina kyautata zaton ina kyautata zato zato wancan jari an haife ni cikin shekarar 1961 mun shekaru ne kenan talatin da tara kenan to wannan su ne shekaru shi ke na a wannan ya tsari na sana'a ta kuma shi ne ina wa'azi kuma ina kan taɓa kasuwanci shi ne sana'ata duk da cewa kafin irin babin da mata da yau muke yi kun gane babin haihu babin farko da mata da yau to wannan shi ne saboda dole in baka da abin da zaka dogara rayuwar ka karantarwa ba za ta yi tasiri sosai ba amma idan kana da dan abin da zaka dogara a rayuwar ka ko muna yake sai ka faɗa abin da kake so a lokacin da